bayanai daga ƙauyen na gube sun yi nuni da cewa a cikin daren jiya litinin ne wasu 'yan bindigar da ba a tantance yawansu ba suka afkawa tashar binciken jami'an tsaron jandarma inda suka yi nasarar hallaka jandarmomi uku wani mazaunin ƙauyen na gube da bai so a ambaci sunansa ba ya yi wa muryar amurka ƙarin bayani ta wayar telefon a kimanin karfe tara na daren jiya ne aka kai harin mun shi ƙararrakin bindigogi saboda ba mu da nisa daga inda al'amarin ya faru nisan ba zai wuce na tsawon kilomita ɗaya ba eh an samu mutuwa ta jami'an jandarmomi uku amma ba farar hular da ya rasa ransa a cikin wannan lamarin a nan ya mai hukumomin tsaro da muka tuntuɓa sun tabbatar da faruwar wannan hari sannan sun gaskanta mutuwar jandarmomi uku daga cikin shida da ke aiki a tashar binciken ta ƙauyen na gube da ke a tazarar kilomita 35 arewa maso yammacin birnin yamai kafin su juya zuwa wajen kasar mali inda daga can ne ake hasashen sun fito To kowane hali jama'a ke ciki a ƙauyen na gube bayan wannan hari? Ba mu da wata dubara, amma fa gaskiya mun tsorata sosai, ko da yake ƙura ta lafa har yanzu ana cikin zamar ɗaɗɗar. Wannan hari na zuwa ne a wani lokacin da wata majiyar hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar ta sanar cewa dakarun ƙasar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da 20 a wani gagarumin farmakin da suka kai a yankin Tilaberi a makon jiya. yayin da aka ta sokeyar wasu sha tara zuwa nan ya mai inda ake tsare da su a yanzu haka yankunan tilaberi da tawa masu makwabtaka da kasar mali da yankin difa mai makwabtaka da jihohin arewa maso gabashin najeriya su ne yankunan da ke fama da hare-haren ta'addanci a nan nijar dalili kenan da gwamnatin kasar ta kafa dokar ta ɓaci a waɗannan yankuna yayin da wasu ƙasashen yammaci suka girke dakaru a wasu sassan na nijar da nufin bayar da horo da samar da bayanan sirri sai dai duk da haka 'yan ta'adda kan yi nasarar shigowa ƙasar domin kai farmaki jefi-jefi sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.